Allah ba ya san alfahari ka saki jikinka kai hudda da jama'a Allah kai ba kowa bane in kana son a gane matsayinka bari a je a ganka aljanna to nan ne aka san matsayinka amma wallahi a duniya idan rawani bandir guda ne a kanka saboda girman rawani carbinka in yana kewaye ka'aba saboda shehuntaka sarauta ta kai sarautar da ka mallaki duniya kamar annabi suleiman bari a tashi kiyama tukuna a ganka aljanna nan ne matsayin ya bayyana amma a duniya ba a gane matsayin mutum